Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 sai kuma 60. Kuna kuma ya sauraron mu a kilo 1,530 a matsakaicin zango. Sai kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya jamhuriyar niger ko VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya saurara mu a alfa radio da ke kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurare assalamu alaikum alheri grace abdu ce da ladan ibrahim a yawa daga nan birnin washington dc da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kuwa shirin namu na yau juma'a 16 ga watan maris shekara ta dubu kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis ya sake sabunta ƙudurinsa na samar da zaman lafiya a ƙasar sudan ta kudu gwamnatin amurka ta bi sahun sauran ƙasashen duniya wurin yin allah wadare da harin da ƙasar rasha ta kai da wani sinadari mai guba a birtaniya wata gada da ake bi da kafa wanda a kammala ginawa da kwana ɗaya a miami da ke jihar florida a nan amurka ta rufta jiya alhamis kuma ta murkushe motoci kanin labaran kenan gwamnatin jihar borno ta kafa kwamitin sa ido kan ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu muna da rahoto bayan labarai za mu kuma waiwayi masu halartar taron kolin harkokin mata da ake gudanarwa a sharkutan majalisar ɗinkin duniya ta birnin new york sai kuma abin da wakilan al'ummar madagali ke cewa dangane da ziyarar gani da ido da shugaba muhammadu buhari na najeriya ke yi a arewacin ƙasar shugaban kasa kamar yadda ya ɗauki tsawaniya ya je da ya gan abin da yake faruwa ya zo kasan madagali ya taka kasa madagali ya gan abin da al'umma madagali suke ciki duk inda wani damuwa yake a kasuwan yana zuwa yana ziyarci kasan gaskiya yanzu kam ya kai ya ziyarci madagali kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a wannan shirin juma'a ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai masu assalamu alaikum kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis ya sake sabunta ƙudurinsa na samar da zaman lafiya a sudan ta kudu har na wani tsawon shekara guda ta da barazanar sawa kasar takunkumi game da makamai muddin dai aka ci gaba da faɗa ƙudurin wanda amurka ce ta aike da shi wajen taron ya bayyana cewa kwamitin na duba yiwuwar ɗaukar dukkan matakan da suka dace akan duk wasu masu ƙoƙarin kawo wa zaman lafiya da tsaro cikas a ƙasar ta sudan ta kudu ta ce tana ganin dakatar da sayar da makamai da shiga da su cikin kasar zai durkusar da sassan biyu masu fada da juna a cikin shekarar 2011 ne dai kasar ta sudan ta samu yanci daga kasar sudan amma kuma tun daga wannan lokacin yakin ba sa sai barke tsakanin sassa biyu wato tsakanin bangaren shugaban kasar salwaki da mataimakin shugaban kasar rick machar ko a cikin watan disamba an sa hannu akan samar da zaman lafiya amma hakan bai yi nasara ba yanzu haka dai kasar tana fama da matsanancin rashin abinci domin an kiyasta cewa mutane da suka kai miliyan hudu sun bar kasar da yaƙi da talauci don tsananin yunwa da ya addabe su wannan ya sa kasar ta zama kasar da ke kan gaba a duk faɗin duniya da 'yan gudun hijiranta suka fi kowa zama cikin matsanancin damuwa ƙasashen gwamnatin amurka ta bi sauran kasashen duniya wurin yin allah dare da harin da kasar rashi ta kai da sinadari mai guba a Birtaniya ga wani tsohon mai leƙen asiri. ha kuma wannan ne karo na farko da Amurka ta kakaba takunkumi ga kasar ta rasha akan zargin da ake yi mata game da kutsan harkokin zaben amurka da manema labarai suka tambayi shugaba donald trump game da guban da aka sama wani tsohon mai leƙen asiri a salisbury sai ya ce ga bisa dukkan alamu kasar rasha ce ta aikata wannan aika-aikan kana ya bayyana wannan yunkurin kisa na wannan tsohon mai leƙen asiri a matsayin babban abin bakin ciki ya ce amurka ta ɗauki wannan batu da muhimmanci kamar yadda sauran kasashen duniya suka yi sai dai da farko shugaba trump ya yi ɗari-ɗari wajen sukar shugaba putin ko kuma ɗaukar mataki mai tsanani game da wannan batu da farko dai shugaba trump ya faɗa ya nanata cewa ba kowane alaka tsakanin tawagar kwamitin yakin neman zaɓensa da ƙasar ta rasha don haka bincike ma da amurka ke yi akan wannan zargi ba komi ba ne illa bita da kulli a jiya ne dai amurka ta bi sahun ƙasashe kamar su birtaniya faransa germany na goya wa birtaniya baya akan cewa rasha ce ke da alhakin harin sinadarin mai guba da ga tsohon mai leƙen asirin haka kuma a wuri ɗaya shugabannin kasashen birtaniya faransa germany da amurka gaba ɗayansu sun yi tur da guban da ƙasar rasha ta sama wani tsohon mai leƙen asiri ɗan ƙasar rasha da ke zaune a birtaniya shugabannin sun kira wannan babban laifi ne amfani da wannan sinadari mai guba ƙasar turai domin koraban da a yi amfani da irinsa tun lokacin yakin duniya na biyu a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa da suka fitar jiya alhamis prime minister birtaniya theresa may shugaba emmanuel macron na faransa angela merkel da shugaba donald trump sun ce ba wani bayani da ƙasar ta rashi za ta yi da zai zama karɓaɓɓe cewa ba ita ce ta aikata wannan ɗanyen aiki ba suka ce muna kira ga kasar ta rasha da ta amsa duk wata tambayar da aka yi mata da ke nasaba da wannan harin sai dai rasha ta musunta wannan zargin ana sa ran prime minister birtaniya mai nan ba da jimawa ba ta bayyana matakai da birtaniya za ta ɗauka kan rasha game da wannan wanda ya hada da koran jami'an jakadancin rasha har su 23 wannan shine abin da aka jima da gani ganin irinsa tun a shekarar 1971 lokacin yakin cacen baki sai dai ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce haka ita ma moscow za ta kori jami'an jakadancin birtaniya a kasar nan ba da jimawa ba domin ramuwar gayya lavrov ya bayyana wannan matakin da mai ta ɗauka a matsayin shirme ya ce ta yi haka ne da niyyar ɗauke hankalin ƙasar ta birtaniya da ke fama da matsalar fita cikin ƙungiyar tarayyar turai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc amurka ta buƙaci sauran ƙasashen duniya da kar su ga laifin kowa sai na ƙasar syria rasha da iran akan mummunar ta'asar da aka taɓa yi wa bani adama in ji wani babban jami'inta mai boye shugaban ƙasar amurka shawara a harkokin tsaro hr mcmaster shi ne ba da wannan sanarwa a wajen wani taron da aka yi a a wurin ad na kayan tarihi a nan washington lokacin tuna shekaru bakwai da fara yakin syria mark master ya ce gwamnatin asad ta kashe mutane ba kakkautawa ta tursasa musu ta azabtar da su ta hanyar yunwa ta yi musu fyaɗe kana ta yi amfani da makami mai guba duka ga mutanen nata ya ce ta kai hari a asibitoci makarantu kuma da yawan 'yan ƙasar siriya an tsare su wasu ma sun ɓacewa suka yi ɓat ba a gansu ba kuma har yanzu babu ɗuriyarsu mark master wanda yake shine babban mai baiwa shugaba trump shawara a harkokin tsaro ya soki lamirin rasha da iran na baiwa asad dukkan goyon bayan da yake bukata ya ce don haka su ma kamata ya tuhume su ya ce wajibi ne ga sauran kasashe su fito su ɗauki mataki mai ƙarfin gaske ba wai kawai suka ta fatan baki kawai ba ya ce kamata ya hukunta asad akan wannan laifi shi da masu mara masa baya wata gada da ake bi da kafa wadda aka kammala ginawa da kwana ɗaya a miami da ke jihar florida a nan amurka ta rufta jiya alhamis kuma ta murkushe motoci jami'an 'yan sanda sun ce tuni ake ta gudanar da ayyukan ceto a wannan wurin da ke tsakanin babban harabar jami'an kasa da kasa da ke florida da kuma wurin kwanan ɗalibanta motoci masu ɗaukan kaya, kaya masu nauyi da tono kurakusai da ma karnukan 'yan sanda suna cikin sahun abubuwan da ake amfani da su wajen wannan aikin ceton shugaban hukumar kashe gobara da ke miami dave doni ya ce an samu gawarwakin mutane hudu da gadar ta danne kana an kai wasu mutane takwas asibiti labaran duniya kenan kuka saurara. To da labarin mu bude taskar hotonin namu a jihar Barnan Najeriya inda gwamnan jihar Kashim Shatima ya sanar da kafa wani kwamiti da zai sa ido kan harkokin kungiyoyi masu zaman kansu da suke gudanar da ayyuka a jihar biyo bayan tashe-tashen hankalin kungiyar Boko Haram. Wakilin Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake buɗe daro da masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro a jihar Borno wanda suka hada da rundunar sojan ƙasar da na 'yan sanda da na 'yan sandan farin kaya da dukkanin sauran jami'an tsaro da ke aiki a jihar Borno wanda ya ce wannan mataki ya zama dole da tabbatar da cewa an sa ido kan yadda waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu ke aiki a wannan jiha kuma wannan za a iya cewa shine karo na farko da gwamnatin ta baiwa 'yan jaridu dama wajen shiga wajen buɗe irin wannan taro inda gwamnan ya yi takataccen wannan jawabi sanan daga bisani dukkanin waɗannan masu wara tsakikar harkokin tsaro tare da gwamnatin jihar suka ci gaba da gudanar da taron nasu cikin sirri gwamna ya ce zaratan jami'an tsaronmu na kan gaba wajen yaki da 'ya'yan ƙungiyar boko haram kuma yanzu haka sun riga da sun ci ƙarfin su wanda kuma yanzu hakan shure-shure ne ko suke wadda baya hana mutuwa ya ce na kafa wani kwamiti mai ƙarfin gaske wanda zai binciki yadda waɗannan ƙungiyoyi suke gudanar da ayyukansu da ma wuraren da suke gudanar da ayyukan nasu da hanyoyin samun kuɗaɗensu da bayanai kan ma'aikatansu kai da ma samun tabbacin cewa ko daga kasin sun yi rajista da gwamnatin tarayya da mana jihohi da zai ba su damar yin ayyukan nasu kamar yadda doka ta tsara. In addition, the committee will also determine the relevance and quality of the NGOs vis à -vis the needs and requirements of those they serve ya ce wannan kwamitin zai kuma duba waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu kuma ana buƙatar su a wannan jihar ko kuma akasin haka musamman ma ga taimakon da suke cewa suna baiwa 'yan gudun hijira ya ce kwamitin zai kuma duba yadda suke gudanar da ayyukan nasu ko sun zo wannan jihar ne yan amfani da damar matsalar rashin tsaro wajen abin da za su samu ko kuma daga sai suke wajen taimakawa mu da wannan rikici ya daidaita waɗannan su ne abin da kwamitin za su sa ido a kai. Another important subject would I wish to bring to the attention of the council is the increasing cases of drug abuse, especially amongst our youth ya ce wani batu kuma mahimmanci da nake son tabo a nan shine batun karuwa da ta'ammali da miyagun kwayoyi da ke karuwa a wannan jiha musamman ma tsakanin matasanmu wanda kuma zai iya haifar da munanan matsaloli nan gaba don wannan abin damuwa ne kwarai da gaske don haka kawai bukatar tattauna wannan batu don mu samu mafita game da wannan matsala da za mu iya fadawa na ta'ammali da miyagun kwayoyi da waɗannan matasa ke yi a cewar gwamna kan shatiman haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To daga jihar Borno kuma sai jihar Adamawan Najeriya inda al'ummomin Madagali da Goza suka buƙaci shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya ziyarci yankin domin ganewa idansa halin kunci da suke ciki sakamakon awon gaba da mata da ƙananan yara da ƙungiyar Boko Haram ta yi. A cikin hirarsa da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz, dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar mazaɓin Adamu Kamale ya ce kawo yanzu akwai matansu da kuma ɗaruruwan ƙananan yara da ƙungiyar Boko Haram ta sace da hukumomi ba sa ma maganar su balle ma kai ziyarar gani da ido. ziyarar shugaban kasa zuwa dabci bisa ga abin da ya faru da 'ya'yanmu a dabci gaskiya ya faranta mana zuciya kuma ya nuna shugaban kasa President Muhammadu Buhari shugaba ne wanda yake da mutane a zuciya yana so Najeriya kuma yana so duka yan arewa ta shugaban kasa kamar yadda ya doki ne ya yaje da ya gan abin da yake faruwa ya zo kasan Madagali ya taka kasan Madagali ya gan abin da al'umma Madagali suke ciki domin mata mu da yara mu yawa suna hannu boko haram suna cikin daji a sambisa kusa da madagali idan shugaban kasa yanzu zai ba mu kwanin zai ba mu karfi zai share mana hawaye yanda ya ɗauko wannan tafiyan duk inda wannan damuwa yake a kasanan yana zuwa yana ziyarci kasan gaskiya yanzu kam ya kai ya ziyarci madagali. kamar ku a majalisa kun taɓa tada wannan batu ga shi shugaban ƙasa dangane da sauran da suke hannu kuma mai kuke bukata a yi. Abun nauyi a cikin ko abun damu a cikin wannan al'amarin duka shi ne a gefen madagali idan matan in boko haram su dibe matan da yara ba a iya report ma ko a gidan jaradu. So yawanci kame-kame da eh, matan da ake diba a kasan madagali ba a yi rikoti ba ma Najeriya su san me yake faruwa ba sukar mana da 'ya'yan mu. in ya faruwa a Yobe yana faruwa a Chibok yana faruwa a Madagali zai ya faru kowa ina abun ba daɗi mun da muke ɗaɗanawa yanayi mana zafi ya fita ya biyo wayannan kauyuka inda lokacin gaman da ake idiba mutane nan kamar yadda nake gaya maka nan reporting na Madagali reporting na su gwaza da shauran nan kullum yana faruwa kuma eh, yawancin su za mu samu gawakin su a daji wayansu su za su kuce su fita waɗansu su har yanzu suna hannu. Adamu Kamali a da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. Ranar Litinin aka bude taron koli kan harkokin mata a shalkutan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York. Taro mafi girma kan harkokin mata da ke haɗa kan masu ruwa da tsaki daga duk faɗin duniya. Reverend Joseph Hayeb na ɗaya daga cikin wakilan Najeriya da ke halartar taron ga kuma bayanin da ya yi mani a hiranmu da shi. Wannan taro ne na mata ga baki daya a ko'ina a fadin duniya musamman kasashen da suke taraya da majalisar dinkin duniya an zo ne mata da su lura da hanyoyin da za ta taimaka mata da suke kauyuka musamman mata da kananan 'yan mata. Ɗaya daga cikin kasidan da kuma tattaunawa da muka yi jiya shine yadda za a hana yara kanana yin aure tun ba su riga sun kai matsayin yin aure ba. To kasancewa wannan taro ne na mata, me ya kawo kuku da ba mata ba? Dalilin da ya sa na kasance a matsayin namiji a wannan taro na farko abin da ya shafi mata da kananan yan mata so da dama idan mata ne suke faɗi mutane ba su da kishin muhimmanci. Amma idan namiji yana faɗi game da waɗannan abubuwa to jama'a za su gane. Na biyu kuma a matsayin shugaban addini. Dama so da dama toye hakkin mata akan fake da addini ne ko kuma al'ada a yi shi. to idan shugabannin addinai suna cika waɗanda suke karfafa jama'a domin a kare mutuncin mata musamman yara kananan mata a kauyuka to jama'a za su gane domin in ma ka amfani da addini ne sosai mu amfani da addini mu bayyana maka addini bai faɗa abin da kake ba kuma addini ya ce abin da ake dinnan ba daidai ba kamata a ba mata zarafi a kuma taimaka musu domin su zama iyaye na kware su taimaka wajen raino ya su masu zama mutane na gari nan gaba taron ne na mata amma an gace ne musamman domin a gida muna aiki a kauyuka da jama'a wajen karfafa ƙananan 'yan mata kar a sa su je aure da sauri na biyu kuma a ba su kyakkyawan ilimi a kuma taimaka musu domin rayuwarsu ya zama da kyau domin yayin da sun kai sun balaga sun je aure su zama iyaye na kware mun lura idan karamiya ne ta je aure tun bata ta samu karfiwa to tana da damuwa da yawa na farko akwai na lafiyar jikinta ta shiga haihuwa na biyu ta karama yarinya ce ta haifi yaro ba ta riga ta san ciwon kanta ba kuma ciwon yaron ta to idan ba ta samu wannan kimaimin tarbiyya mai kyau ba ta haifi yaro ita ma kanta da yaron za su shiga wahala in kuma ba ta da tattalin arziki mai kyau ita da yaron za su shiga wahala to mun lura a kauyuka da kuma wurare daban-daban a duniya kananan yan mata da sun shiga aure tun lokacin shekarunsu bai kai ba maimakon su zama dalilin taimako sai su zama dalilin wahala ga wahalan kansu na rashin lafiya ga wale yayan da suke haifa domin su ma ba su da wayan da za su tallafa yayan. Reverend Joseph hayef ɗaya daga cikin wakilan Najeriya da ke halartar taron koli kan harkokin mata a shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya ta birnin New York. Za ku ji ƙarin bayani kan wannan taron a shirin domin iyali nan gaba. sai ku kasance tare da mu. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da minti goma sha bakwai na asuba ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Jama'a masu sauraron lafiya a jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kudan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Na lafiya hajiya. To likita yau za mu fara da tambayar uh, Yusufu Yasha'u. To. Ya ce, wai me ke sa wasu mutane wai sai ka ga ƙoransu sun yi rami, ya ta musu ciwo da zogi, har ma wai ruwa ta kai ga wasu ma sai an cire haƙorin. To abin da ke kawo wannan irin rami a haƙorin ɗan adam na farko rakin tsafta. Ba ka wanke bakin ko ka amfani da irin buroshin kwanan na zamani ko kuma mutum rinka amfani da asawaki. Eh. To ya kamata in dai ba ka wannan hajiya kuma kana cin abinci ka kwanta ba ka wanke bakinka ko da buroshi ko da asawaki to akwai shi abincin nan da ka ci to yakan zauna akan haƙorin. To wannan in ka zauna ko akwai akwai dan irin kwayar halitta bacteria da wani lactic acid to za su rinka cin haƙorin su har ya rami. Wato a hankali za su rinka cin A hankali zai rinka ci a hankali a hankali a yakan ɗani a hankali zai rinka ci har ya rami to in yi rami ɗin to zai in ya rami ɗin zai rami zai je har inda jijiyar haƙorin take. To inda jijiyar ɗin iska ta buɗu to in iska ko na abu ya taɓe ta zai ta maka tsugi. eh shi yake kawo wannan to wani lokaci ma ya tsanani ruwa to wannan rashin tsafta ne wanda zai sa ma har gefen haƙorin ya kumbure ka ga yana ruwa mm-hmm. eh rashin tsafta ke kawo wannan hajiya eh, kuma hakan ya faru kawai dole wani lokacin sai an cire haƙorin kenan eh wani lokacin ya tsanani sai an cire haƙorin ko kuma wani lokaci ba za a cire ba za a tabbatar sai a cika shi ramin da wani abu to aka ci ramin to wani lokacin ya tsanani da dole a cire haƙorin ga baki ɗaya don waɗansu ma ba su tsaftar bakin sai ga haƙorin ma kamar rubewa suke yi hajiya subhanallah eh rashin tsafta ke kawo wannan shi yasa in dai mutum ma kamar yanzu in mutum kai eh. alaula ka yi alaka kuskure bakin ka koma kai dan askar yi amfani da asawaki Ko wani lokaci ko kuma ka ci abinci in ka sha kunu da safe ka kuskure bakin ka yi amfani da asawaki ga asawaki yanzu ba dole sai ka amfani da irin broshin zamani ba haka ne eh to in ka ci abinci da rana da yamma da maraice wani za a kwanta ka kuskure bakin ka kai amfani da asuwakin nan ka tabbatar ba na abinci da ke zaune a kowane a bakin ka don eh. ka rufe bakin ka kwayoyin cuta su samu eh rufe cuta shiga eh. to eh to wannan duk yakan taimaka an mutum ya haka to har yanzu dai muna kan baki to wannan wasiƙa kuma ta fito ne daga wajen garba sabiola sa'idawa gashuwa a can jihar yobe ya ce wai me ke kawo warin baki ne cuta ne ko kuma rashin tsafta rashin tsafta ke kawo shi yawanci haji akwai wani abu in dai ka baka tsaftar bakin ka to waɗansu abubuwa da shi abincin da sauran sukan haɗu su su sa wani irin iska da ke cikin baki ana kiran shi kamar salfa to shi wannan salfa ɗin ka buɗe bakin ka sai bakin ya ta ware to ba ba cutar da take sa warin baki akwai wasu mutane masu irin cutar ciki ciki yadda a eh. cikin su yake in su in suka bude baki yakan bakin su yakan rinka wari hmm. to wannan ya tsanani in dai ba sha'anin cikin bakin bane in dai kowane lokaci kana tsabtar bakin kullum ka bude bakin ka to dole ka je wurin likitocin zai wannan ce abubuwan ciki a duba ka wato za akwai abin da za a yi eh akwai abin da za a yi to shi kuma na bakin da in dai bakin ka kawai na wari kana ka rinka kuskure shi sosai eh ka rinka tsafta ko kuma akwai wasu abubuwa in dai tsanani akwai irin ruwan baki da ake iya ba mutane su rinka kuskure bakin su kowane lokaci amma wannan sai sun je gun likita eh sai sun je wani likita za a iya ba su wannan eh to to Allah ya sauwake amin amin to ga wasikar malam Aminu Adamu malam Madori can jihar Jigawa to ya ce wai me yasa ne lokacin sanyi wai jikinsa yakan yawan yi masa ƙaiƙayi akwai matsala kenan ko eh akwai matsala lokacin sanyi kin san akwai abubuwa iska da yawa to su da kura da sauransu to wani lokaci a garin mutanen da abubuwan da ke iska dinnan suka tabi jikinsu to yakan sa bai da sajewa da bai dacewa da jikin nasu to wannan sai ka ga yana sa jikin kaikai to wannan da turanci muna kiran shi allergy to abubuwan da ke taban jikinka da fatar su duk waɗannan ke sa shi jikin ne rinka kaikai. amma an dai jikinsu na kaikai kowane lokacin sanyi to ijiyar eh, likita akwai magunguna za a iya bashi ya rage tsananin kaikayi amma dole je a duba rashin tsafta bai da nasaba da haka eh, wannan shi ma rashin tsafta duk yana yana yana iya kawo wannan yana iya kawo wannan haja eh ko kuma lokaci mai yiwa lokacin sanyi irin eh, mayafin da yake amfani da shi ko filan da yake amfani da shi wani lokaci in bai dace da shi ba to dole ne ya kawo wannan hajiya a saboda haka sai ya lura kenan eh lura da abubuwan da suke canzawa lokacin sanyi din Eh, ya rinka tsaftace wurare kuma ya dubi abubuwan da yake amfani da su duk waɗannan ya lura da su in kowane abu ya canza zai iya kasa shi jikin ya so mu ai to Allah ya eh, sauwaƙe amin amin to sai kuma wasikar Aminu Abdu to ya ce me yasa ne idan ya ci wai zogala sai sa ya ta kaikayi kuma idan ya sosa sai jini ya rika fita daga jikinsa to inda ya ci zogala jikin na kaikayi to jikinsa zogalin bai dace da jikinsa ba ya daina kawai ya daina kawai domin akwai ɗansu abubuwa ko da yake kana son su amma in suka jikinka ba su daya jikinka ba to akwai ɗansu abubuwan da sun zogalin da ke yawanci jikinsu bai karɓi jikinsu ba wannan turanci muna kira yana alaji kenan. saboda haka shawara mm. kawai ya haƙura. eh in dai abin duk abin da ka ce in dai yana sa jikinka su maƙaiƙayi haka to ka daina cinsa kawai. in ka daina cinsa aka yi sa'a sai wannan kawai ya warkar da kai. To ina fatan Malam Aminu Abdu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana. Injiniya mai gero makeri shi kuma ya ce me ke kawo ƙaiƙayin jiki ne wannan ma ka sha bayyanawa. Eh abin da ke kawo ƙaiƙayin jiki gaba ke ɗaya yawanci akwai abubuwa da yawa wani lokaci ya danganta ko ruwan da muke wanka da shi ko sabulun da muke amfani da shi ko irin abubuwan da muke kwanta a gado ko zannukan da suke kan gadon mutum ko irin su tawul da kake abu duk abin da ke taban jikinka in dai bai dace jikinka ba zai sa jikinka kai kai kai a saboda haka me mutum to ya kamata ya yi kenan zai fara bin abubuwan nan ne ɗaya bayan ɗaya yana daina amfani da su ko kuma eh zai ɗaya ɗaya yana daina amfani da shi amma kafin ya ƙara wannan in ya ji wani akwai maganin da za a iya ba mutum ya rage kai-kai amma mafi mafi kyau dai shine ka daina amfani da abubuwan to abinda ake ake sa mutane su kamar anan sai a ce to ka daina amfani da abu guda daya kaga in dai jikin naka ya daina kaikayi to in ka daina wannan sai ka yi ta cire su daidai da daidai. To in kamar misali eh. in sabulu ne in ka canja ka ga jikin bai bari ba to wani abu ne daban. Wani abu wani abu ne daban. Sai kai ta haka har har ka samu wanda yake sa jikin naka kai. To likita kaga kamar misali ko kuma zanin gadon da mutum yake kwanciya ya zai yi kenan. to dole canza ya sa wani irin zanin gadon daban don waɗansu zanen gadaje ana yin su da waɗansu abubuwa daban-daban ne yanzu nan. Tana yi abin da ke cikin abin da aka sarrafa zanen gadon da shine bai karbi jikin mutum ba sai ya rika mai kaikayi ya sarka sa mm, shi kaikayi. Eh domin waɗansu ana amfani da auduga yanzu akwai waɗansu abubuwa da muke nan na'urar wadda ake haradawa a yanzu nuna da su yanzu waɗansu ba auduga ba ne kawai. To. eh don ana haɗa su da waɗansu abubuwa sai ka duba yawanci in ka sayi zanin akwai wani ɗan abu da ke haɗe da zanin za ga sun rubuta yadda aka yi shi me aka haɗa aka yi zanin eh to sai ka dubi waɗannan to ko kuma dai baka da wannan kawai ka canza ka samu irin zanin gadon da yake daban da wanda kake amfani da shi To, Allah abin da wuya kenan. Sai eh, da wuya ji ai sai sai a hankali domin in kai wannan domin ko da kana shan magani in baka canza wannan ba da karin magani ya rugu kaikayon zai dawo. Aikin banza kenan aka. Aikin banza kenan eh To Allah Allah ya sa a dace. Amin amin amin amin. To Malam Dahiru Azuka Dange ya ce cin abinci lokacin da mutum zai kwanta bacci da daddare shin yana da illa ne? to bai cika kyau mutum ya ci abinci dab da zai kwanta ba domin musamman akwai waɗansu mutane da suke da irin ciwon nan kamar eh, reflux da muke kiran da turanci yadda abincin ke dawo ya dawo to in ka ci abinci da ka ci abinci ka kwanta to shi wannan kofar in ka ci abinci akwai wani kofa da ke rufe cikin daga inda abincin ke bi to in ka kwanta da ka ci zai rinka dawowa domin hmm. abincin bai soma narkewa ba shi ke kawo irin su abubuwan da mutum ya rinka ciwon zuciya da sauransu To, ko eh. kuma ya sa ka kwarnahi ko? Eh kwarnahi, to duk waɗannan shi ke kawo shi yasa amma abin da shan da ake ba mutane in ka ci abinci kada ka ci abinci awa biyu kafin ka kwanta. To. Za ka iya shan ruwa da sauransu domin ba ka son abincin ya dawo. To kamata yin mutum ya ci abinci awa nawa zai yi kafin ya kwanta. Musamman zai kamar awa biyu kofi kafin ya kwanta. Eh, ya fi amfani domin akwai wasu wadansu za su iya cin abinci kwanta amma yawancin mutane ka ci abinci ka kwanta to za ka so mu sa wadansu abu wadansu lalura a hanyar da abincin ke bi wadansu mutane kana faru haka wasu dai suna iya yi su kwana lafiya wasu kuma ba za iya kwana lafiya amma yawanci in kana da irin wannan wanda ake kira reflux din nan in ka ci to sai da Allah ya taimake ba za ka iya bacci ma ba To, to. Eh. To, ina fatan Malam Dahiru Azuka da shi da sauran masu mu suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaida Jummai Ali da likitan mu Dr. Muhammad Ladan idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji abin da masu kula da lamura ke cewa game da gayyatar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa babban sifeta 'yan sanda bayan da ya samu bayani cewa ya saba umarnin da aka bashi na zaunawa a jihar Benue sai an samu shawo kan hare-haren da ake kaiwa a jihar. Muna kuma da rahoto kan ayyukan haji a jamhuriyar Nijar sai ku kasance tare da mu. Yanzu dai ga Ladan Ibrahim a yawa da tishin muhimman kanin labarai. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis ya sake sabunta kudurinsa na samar da zaman lafiya a sudan ta kudu har na wani tsawon shekara guda tare da barazanar sa wa ƙasar takunkumi game da makami muddin aka ci gaba da faɗa ƙudurin wanda amurka ce ta aiki da shi wajen taron ya bayyana cewa kwamitin na duba yiwuwar ɗaukan matakan dukkan matakan da suka dace akan duk wasu masu ƙoƙarin kawo wa zaman lafiya tsaro cikas a ƙasar ta sudan ta kudu To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma nan da awa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu duka da rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafin mu na intanet voa hausa.com ko kuma ku yi muhawara a mu na sada zumunci facebook da kuma twitter. yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa da ya karanto labarai da salama abu da ya hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu yau derek alheri ke muku fata alheri sai ku kasance tare da mu da hantsi idan allah ubangiji ya kai mu